Cibiyar Kashful Alil ta haɗa ƙwararru masu bincike tare da ilimin kimiyyar haɗa magunguna na musulunci. Cibiyar Kashful Alil ta kafu ne tun a shekarar 1980 wanda a yanzu muka sabunta mata rajista. Shi yasa duk wanda muka bashi magani sai ya zo da godiya tare da fatan alkhairi. Muna haɗa magani ne cikin bincike tare da ilimi daga manyan littattafan magunguna na musulunci. ina waɗanda suke cewa babu maganin cuta mai karya garkuwar jiki to ku sani cibiyar kashfil alil mun ba da magani kuma an warke daga wannan matsala ina waɗanda suke fama da matsalar rashin ƙarfin mazakuta wato quick ejaculation a larabce sur'atul qadhaf duk muna ba da magani kamar masu fama da sanyin infection stds gonorrhea syphilis ko kuma genital herpes ina waɗanda suke fama da matsalar rashin bacci muna ba da magani akan hakan Ina masu fama da matsalar rashin haihuwa ƙarƙashin wannan cibiya mai albarka mun ba da magani a kan matsalar rashin haihuwa kuma an samu ƙaruwa. Kamar waɗanda suke fama da cutar hawan jini ko ciwon hanta hepatitis B A ko C duk muna ba da magani. Ina masu aikata istimna'i waɗanda suke biya wa kansu bukata hakan yana haifar da matsaloli guda ashirin a jikin ɗan adam sannan yana hana haihuwa. Sannan muna warware matsalar jinnu, sihiri, iska ko sammu. A ƙarƙashin cibiyar kashful alil muna ba da magani akan kowace irin cuta. Sunana Abubakar Yakubu Kabir, ɗan Fai, Chairman Fai, Kano State. A ƙarƙashin wannan babbar cibiyar magani ta Kashful Alil muna karɓar Fi Network a matsayin biyan kuɗin magani. Sannan muna ba da ingantaccen maganin basir na ciki kyauta ga dukkan pioneers na duniya. Za ku same mu a babban hedikwatar mu da ke mai duguri babban layi daidai masallacin Yarobawa saman Bene shago mai namba ɗaya. a jihar kano muna zoo road opposite shoprite maria plaza bangaren lilo na yara shoprite saman bene a birnin tarayya abuja muna kuje titin union home p&d plaza sannan a jihar gombe muna gadan malale biu road cikin ummi plaza a jihar kaduna muna rigasa dattawa cikin musayyab plaza A jamhuriyar Nijar muna babban kasuwan maraɗi kallacin tsohuwar likitan maka Grand Marche de Maraɗi. Sannan muna tura magungunanmu a duk inda kuke a faɗin duniya. Kashful Alil ta kuce. Insha Allahu ta'ala yanzu za mu tattauna game da wata budurwa mai suna Rima. Yarinya ce karama wacce take mai ƙananan shekaru saurayinta ya ƙona ta saboda ta ƙi yarda ta aure shi. Kamar da rahotanni suka nuna ita wannan yarinya tun farkon al'amari saurayin ta nuna yana son ta so irin mai tsanani din nan yake ta bibiyar ta amma bai samu haɗin kanta ba ya bi dukkan hanyar da yake so amma bai ci nasara ba saboda ɗabi'ar ya mace ce idan tana son ka tana son ka in ba ta son ka kawai ba ta son ka duk wahalar da kan da za ka yi da niyyar ka shawo kanta bai zama dole ka yi nasara ba ƙarshe wannan matashi ya zo cinna mata wuta ta dalilin haka ta kone kusan mafi yawan sassan jikinta ya kone wannan abu ya faru ne a cikin wato kasar Algeria kamar da rahotanni suka nuna wannan mummunan lamari ya faru ne a ranar 26 ga watan Satumba a lokacin da Rima Anan wannan shine sunanta mai shekaru 28 ke jiran motar bus a ɗaya daga cikin ƙauyukan a jihar Tiso Ozu da ke yankin Kabile domin halartar makaranta da yi koka da koyar harshen Faransanci ɗaliba ce da take karatun boko a wata makaranta domin ta koyi a yaren faransanci to ta fito da jakarta ta tsaya a hanya a bus stop tana jiran mota domin ta tafi makaranta sai ga wannan saurayin nata ya bullo ɗauke da galan a hannunsa ba ta san me zai aikata ba babu wanda kuma ya kawo hakan za ta kasance yana zuwa ya zuwa mata fetur sannan ya cinna mata wuta to dan da nan jama'a ta yi bayan yarinya ta fara ihu tana neman agaji sannan aka garzaya da ita asibiti to likitoci na Algeria sun iya bakin kokarin su to amma kamar abin ya fi su ko kuma hatsarin abin ya tashi hankalin al'umma ko hukuma tana aka garzaya da ita zuwa wato wani babban asibiti na Elbas da ke Madrid babban birnin kasar Spain a can za a yi mata aiki bayan da masu fafutuka suka yi nasarar samun kuɗaɗen da ake bukata domin yin jiyarta kuma ofishin jakadancin Spain ya bata takardar izinin shiga cikin gaggawa ma'ana mutane sun yi iya bakin kokari wajen hada kuɗaɗe kasancewar kuɗaɗen da za a yi aikin ba ƙananan kuɗaɗe ba ne to daga nan gurin aka garzaya ta ita ƙasar Spain aka bata izinin kwanciya a wannan asibitin daga hukumar ƙasar kamar da dokar su ta tanada likitocin asibitin ƙasar Spain sun nuna ƙarfin gwiwa game da yiwuwar za a ceto da rayuwarta domin akwai wasu sassan jikinta da za a iya dawo da su cikin sauƙi ba tare da tiyata ba da sauran sassan jikinta da za a iya dawo da su ta hanyar da ta dace yawan kunar da ke jikinta kamar da likitoci suka bayyana ya kai kaso 60 cikin 100 na sassan jikin wannan budurwa wannan shine tsatsayin da ya faɗa wannan yarinya mai suna Rima kuma kamar da kuke gani a cikin wannan bidiyo ita a cikin wannan hoto wannan ita ce Rima Rima anan yarinya ce mai raunin shekaru saurayin ta mata wannan aika-aika faɗakarwa wannan saurayin da kuke gani a jikin wannan hoton ba shine saurayin Rima ba shi ma wani saurayi ne a nan Afirka wanda ya kashe budurwarsa saboda zafin kishi shi kuma wannan da kuke gani shi ma an tuhume shi da kashe budurwarsa daga bisani aka same shi da laifin kashe mahaifiyarsa ga laifi kan laifi kenan na kawo muku waɗanne don kusan cewa an daɗe ana zaluntar mata kuma matuƙar hukuma ta yi sakaci da batun zaluntar mata to irin waɗannan laifafukan za su ci gaba da faruwa har zuwa tashin alƙiyama dole ne hukumomi a kowace ƙasa su rika tsaurara hukunci ga wanda ya kashe mace an zanta da iyayenta sun faɗi irin yadda yarin ya nace wa ita wannan yarinya an zanta da iyayen wannan yarinya sun faɗi irin yadda wannan yaro ya nace mata tuntuni amma bai samu karɓuwa wajenta ba kasancewar su ma ba za su yi wa yasu auren dola ba shi yasa ba su goya ba su goyi bayan abin da yake yi ba mahaifinta ya tashi ya je har wajen iyayensa ya kai dansa akan babu ɗansu babu ƴarsu, ya nemo ta tunda ba ta san shi to amma ba a san cewa abin zai kai ga haka ba har ta kai ga ya ya shammace ta ya zuba mata fetur haka kuma an zanta da mahaifiyarta an kona ‘yata yanzu haka tana nan rai a hannun Allah an ce dole ne a fita da ita ƙasar waje domin yi mata magani don haka muna neman taimako daga gare ku ku taimaka gwargwadon abin da za ku iya wanda ba zai iya bata kuɗi ba to ya taimaka mata ta hanyar yi mata addu'a haka uwar wannan yarinya ta bayyana a cikin yanayi mai ban tausayi tana neman taimako daga al'umma mai kuɗi ya taimaka musu da kuɗi domin a haɗa a kai ta ƙasar waje domin yi mata magani wanda ba shi da kuɗi ya bi ta da addu'a kuma abin da ta nema shine faru domin mutane sun tara kuɗaɗe masu yawan gaske aka kuma fita da ita ƙasar waje aka yi mata ko mu ce ake mata magani a halin yanzu. amma shi saurayin nata da ya mata wannan ta'addancin bayan ya aikata mata ya yi yunkurin guduwa amma an ce jami'an tsaro sun bi shi sun kamo shi a halin yanzu yana daure zai fuskanci hukunci game da mummunan aikin da ya aikata ba shakka an zalunci wannan yarinya kuma an zalunci iyayenta kun ji da yanda likitoci suka yi bayani ko da za a dawo da ita za a yi mata aiki ba za ta dawo yadda ya kamata ba wannan kuma kaɗan ne daga abin da yake faruwa a ƙasar Algeria domin a cikin rahotanni da aka fitar tun a shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya Amnesty International ta ce an kashe mata akalla hamsin da biyar a jihohi daban-daban yanar gizo na Feminist a na Algeria yayin da rundunar jandarma ta ƙasa ta ba da rahoton cin zarafin mata dubu takwas a cikin watanni takwas na farko na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya. To, kun ga irin waɗannan abubuwan sun riga sun zama ruwan dare a cikin ƙasar. Ba wai bakon abu bane abu ne da aka saba yana faruwa. Cin zarafin mata ta fuskar yi musu fyaɗe ko cin zarafin mata ta nuna ta hanyar nuna masa fin karfi wani abu ne wanda mutane a wannan lokacin yake nema zama musu ruwan dare a kasar mu ya faru wata baiwar Allah wani saurayi ya neme ta da aure yayin da ta ki amincewa shi kuma sai zo da asidi ya zuba mata a fuska da asidi ya zo ya zuba mata a fuska ya lalata mata fuska gaba daya saboda kawai ta ki ta aure shi haka kuma ma ba za mu manta da abubuwan da suke ta faruwa ba saurayi ya kashe budurwa saboda kawai ta ki aurensa an yi irin waɗannan cases din kwanan nan saurayi ya nemi budurwa ta ki amincewa ko ta je ta auri wani ƙarshe ya halaka ta kun ga dai abin da ya faru da wato ko yarinyar nan da ta soyayya da dan cana yayin da ta nemi ya nemi aure ta suna soyayya ta je ta auri wani bata aure shi wata auri wani saboda dangi sun hana duk da alamu ita tana son shi ma amma dangi suka hana karshe je har gidansu ya kashe ta to kaga wannan tashin hankalin abu ne da zamu iya cewa ba iya Najeriya yake faruwa ba kusan zamu iya cewa yakan faru a wasu kasashe amma musamman irin ƙasashen da ba sa daukar mataki kwakwara akan wanda yake son kai irin waɗannan abubuwan sun fi faruwa haka ba mu manta da labarin yarinya yar bici wacce ainihin wato ko wani saurayi ya neme ta da aure dan garin ko baƙo ne ya zo garin haka yake dan sakkwata ne wala Allah ya dade a garin da ya kamar ma ko irin wanda suka je almajartaka nan ne Allahu alam suka yi soyayya ta wani lokaci karshe dai ya ta bayyana masa cewa ba shi za ta aura ba wani zai wani za ta aura shi din kuma yake kirarin cewa ta ci masa kuɗi a da masa da sa kuma ya ci alƙawarin cewa ya ci alwashin shi dole sai a ɗauki mataki Karshe sai da ta bayi ga kwana uku da ɗaura mata aure ta ci gagarin kunan ta mutu inda aka ɗora zargi akan wannan mutum duk da yake ya gudu to duk irin waɗannan rahotannin suna nuna mana irin yadda ake zaluntar mata ake nuna musu fin ƙarfi ya rage na hukuma ita kanta ta yi hukunci mai tsauri ga duk wanda aka samu ya kashe wata mata saboda ba ta son shi ko ya jefa ya tsamata acid ko ya mata sihiri kamar da wasu suke yi akwai wanda shi matarsa ce ma suka rabu ya ci mata alwashin cewa sai ta yi shekara ashirin ba bata da mijin aure kuma sai da ta yi shekara goma a zaune ƙarshe aka gano sihiri ne aka karya sihirin to duk irin waɗannan idan an kama su kamata a yi musu hukuncin da za su zama darasi ga su. saboda mace aba ce mai rauni waɗannan ƙungiyoyi da ake ta rajin cewa suna rajin kare haƙƙin ɗan adam ko ƙungiyoyin kula da haƙƙin mata kamata yi su su matsawa hukumomi wajen ɗaukar mataki mai tsauri akan wanda yawa mace irin wannan cin mutuncin to da wannan nake nasiha ga su samari ya kamata mutum ya sani cewa kana da damar ka tursasa mace ka tursasa gangar jikinta ta hanyar kai mata fyaɗe ko ka halakar da ita wannan fa ba zai taɓa sawa ka samu abin da kake so a wajenta na soyayyarta ba sai dai ma ka ƙara jefa kanka a cikin baƙin jini wajenta da danginta da haka tun farko idan ka fahimci cewa fa wance ba ta son ka abin da ya kamata shine ka haɗa yana kai naka ne mata mata ga sanan burjik a duniya mata suna da yawa bahaushe na cewa in ka ga budurwa bana da kyau ta baɗe ta fita duk inda kake ganin wata mace da kyau a kowace in ka ganta sai ka rena waccan akwai macen da za ta iya rikida maka lissafi inda za ka ga wata wacce kuma watakila kai take so sai ka gode wa Allah ba da yasa waccan ɗin da ta dame kan bata so ka ba da ka ji ka damu da ita wanda da Allah ya saba kaso ta sannan ɗa namiji rayuwarsa tana da tsayi sama da rayuwar ya mace mace ita ce ya kamata ta shiga tashin hankali idan ba ta samu aure ba akan kari amma namiji duk ba abin damuwa bane mace ce ya kamata wani mutum ya zo mai kamala ya hada irin siffofin nagartar da take so irin siffofin nagartar da masu hankali suka gamsu cewa wani ya cancanta ya zama mijin aure karshe sai ko bace mata ita ya kamata ta shiga damuwa domin ta yi samun irin wannan a ta zai mata wahala kasancewa tana gida bata isa ba ta janyo mutum ya so ta sai in ya zo sai in shi ya kawo kansa amma namiji fa namiji yana da damar da zai nemi aure goma guda tara bai samu ba a na goma a dace namiji yana da damar da zai soyayya da mace bai aure ta ba ya ja tsawon kwanaki bai samu aure da wuri ba Allah ya kai lokacin da wala Allah yarta ta taso ta zama budurwa ko da bai nemi yarta ba macen da zai aura ta zama da cewa sa'a ce a wajen yar wannan budurwar tasa da yawa za ku iya gane haka idan kuka auna duk mutumin da akalla ya shekara talatin a duniya ya tuna abokansa mata da suka yi makarantun firamare da su a daidai lokacin da kake da ɗan shekara talatin wata yarinya da kuka shekaru a ita a makaranta kuka zamani ɗaya watakila ma ka girme ta ka ɗauko ta ka ɗago ta a shekarunka da nata a wannan lokacin ka duba ga za ta koma to ya kuma idan ɗan shekara arba'in ya waiwayi matan da suka yi makarantu a baya sama da shekara goma ashirin da kaza mun yi makarantar firamare a sama da shekara talatin mun yi makarantar firamare da wata mace ya faɗa ya duba wannan ya gani yau ga shi ni ina nan yanzu ne ma nake jin ƙuruciya ta a jika ita kuma a daidai wannan lokacin wataƙila har ta ɗauki jika don haka namiji ya san ƙadarin darajar da Allah ya masa ita ma mace Allah ya mata daraja to amma kuma kowanne akwai inda darajarsa take aiki a wannan gurin darajar ɗan namiji ba ƙarama ba ce da haka yana da kyau ka natsu ka kwantar da hankalinka kwanan nan muka ga sarkin daura ya ɗauko tsaliliyar budurwa ya aura bayan shekarar da ta gabata ko watannin baya ya auri wata budurwa din duka inda za a ce matan sa ne karamin ɗansa ne ma ya je aura duk ba za a yi mamaki ba to amma shi da kansa ya aura yana da sama da shekaru 90 a duniya da haka namiji shi duniya ne a wannan babu namiji shakundum ne namiji sarki ne shi kullum sai dai a kawo mai fadawa waɗannan su zo waɗancan su tafi ana masa fadanci eh namiji ya fi karfin ya zuka zuwa yana wulakanta kansa yana bin mace tana jan sa ƙasa tana wulakanta shi kada aka ce ka auri guda hudu amma kwaya ɗaya ta gagare ka da baka mallaki zuciyar ta baka kasa barin ta ka nemi wata ka nace mata har hakan ya baya ga ka halaka kanka ko ka halaka ta haka akasin waɗannan waɗanda suke zuwa su je su zuba asir ko su wani abu akwai waɗanda su kuma macen suke nema su halaka a kansu suke halakawa saurayi ne ina ji a jihar Kano akai abin saurayi ne nemi budurwa da aure ta kyamancewa amincewa afwan eh suna son juna sai wani ya kasa shi ko dan ya fi wadata ko wani abu makamancin haka sai ta je ta auri wancan to da ta je ba ma a yi auren bare an kusa bikin da wancan shi kuma takaicin wannan abin ya je samu reza sabuwa subhanallah ya shiga ban daki ya kama al'aurarsa zai yanke azzakarinsa da kansa yayin da ya je zafi sai kama ihu sai zuwa aka aka tare da shi male male cikin jini yana murkususu yana a taimaka mini a taimaka mini kafin ka ce mai wannan an garzaya da shi asibiti wace riba ya samu waye ya faɗi waye abin kunya Allah ya taimake shi ma da mai mutu ba haka kuma akwai wanda budurwa ce ta ki saurayi yana bala'in san ta ki amincewa da shi wasu ya je dauke fiya fiya ya sha shi ma ya rufe daki fa amma da ji wahala sai fara ihu a zo a taimaka masa kaga da sai ya shiru ta ba mutuwa yake so ba sai ya shiru amma ya kama ihu a kawo dauki da kansa ya rika faɗin cewa fiya fiya ya sha dan nan sai asibiti bayan ya farfado an yi hira da shi ta ma an yi hira da ita a ah, ta yi masa adalci a ƙarshe ta ce tun da ta dalilin ta ya so ya kashe kanta ita ma yanzu tana san shi na saurari wannan shirin da kunne na to duk waɗannan abubuwan da suke faruwa wannan labaran da muke ji duk abu ne da bai yi zafi zafin sa bai kamata ya kai haka ba kamata ya namiji ya kwantar da hankalinsa ko ita ma mace kamata ta kwantar da hankalinta babu wani da zai ci arzikin wani tun kina cikin mahaifiyarki an rubuta mijin da zaki aura tun kana cikin mahaifiyarka an rubuta macen da zaka aura kaga kenan baka buƙatar in ka nemi mace ka rasa ka kashe kanka akwai macen da zaka ta iya auren ka sannan baka buƙatar ka cutar da ita ko ta hanyar konawa ko zuba mata asid, ko kashe ta ko tura mata yan daba su mata fyaɗe duk baka buƙatar wannan ka je ka nemi wata kai ma Allah hada ka da rabanka domin matar wani ba ta wani ba mata kuma mutum sa wani ko bai auren matar wani idan an rubuta ba matarka bace ka matsa da wa kake jayayya da Allah kake jayayya zaka ina nasiha ga matasa da aji tsoron ubangiji subhanahu wataala a gyara sannan mutum ya sani duk mutumin da ka lahanta ko ka halaka sai ubangiji ya muku hisabi da shi tun daga nan duniya har zuwa ranar gobe alkiyama muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana maganin fitintunu ya kuma kiyashe mu tabiwa duniya da lahira subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu